radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da ya muna dauke da shirin nan ko kun san da yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu wanka suna saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mukoma noma da kuma kiɗe-kiɗen ba idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 26 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda daidai da 23 ga watan jama'a thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kwanson cewa shekaru 199 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1823 edward jenner kwararren likita ɗan ƙasar ingila da kuma ya gano alluran rigakafin cutar aga na ya rasu an haifi edward a shekara ta 1749 sannan kuma a lokacin yana ɗan shekaru 45 a duniya yake kuma zaune a ƙasar india ya yi nasarar gano allurar rigakafin cutar agana a shekara ta 1796 ne edward ya fara yi wa mutane allurar rigakafin wannan cuta da haka kuma edward ya iya kubutar da miliyoyin mutane a duniya daga wannan cuta ta agana. masu saurari ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1950 kasar india ta zama jamhuriya bayan samun yancin kan kasar india daga mulkin mallakar turan birtaniya richard raprasan ya zama shugaban kasa sai kuma jawahir la'ala nahru a matsayin firaministan kasar tsarin tafiyar da kasar india dai yana bisa tsarin majalisa ne inda firaminista ne yake da karfin fada da kuma iko na zartarwa yanda shugaban kasa kuma ba shi da karfin zartarwa ƙasar india ita ce ƙasa ta biyu wajen yawan jama'a a duniya bayan ƙasar china tana makwabtaka da kasashen pakistan bangladesh nepal china bhutan da kuma myanmar da ƙarshe masu wari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wata ƙungiyar 'yan ta'adda masu ƙeya da jamhuriyar musulunci ta iran wadanda ake kira da haɗaɗɗiyar ƙungiyar gurguzu na ƙasar iran ɗin sa kai farmaki a garin amul daga arewacin kasar da nufin mai da shi cibiyarsu da kai sabbin hare-hare domin kwace iko da kasar sai dai bayan wannan harin kungiyar ta gamu da turjiya da dakarun juyin halin musulunci na kasar iran din suka yi wanda hakan ya kai ga tarwatsa su sa kuma kashe da dama daga cikinsu sa kuma kama su sannan sauran kuma suka tarwatse a cikin dazuzzukan yankin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 shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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

Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Mahalarta taron tonawa kan cirewa Iran takunkumi a Vienna sun gana da tawagar Amurka. Ƙungiyar Transparency International ta ce Najeriya ce ta biyu da aka fi cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka. Ƙasashen Ghana, Rwanda da Senegal za su kafa sana'antar samar da allurar kafin COVID-19. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta jajanta game da rasa rayuka da aka yi a filin wasa na Olambe a kasar Kamaru. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ma'arata taron tattaunawa kan cirewa Iran takunkumi a Vienna sun gana tawagar Amurka. Babban mai shiga tsakani na kasar Rasha a tattaunawar da ake yi a cirewa Iran takunkumi a birnin Vienna, Mikhail Ivanov. Ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ma'aikata taro na jcpoa sun gana da wakilan amurka da ba tare da kasar iran ba domin duba ci gaban da aka samu a tattaunawar da ake yi mafi yawancin mahalta taron zagaye na takwas da aka fara a ranar 27 ga watan disamba da ya gabata sun yi amanna cewa an samu ci gaba sosai a tattaunawar ta neman cirewa iran takunkumi an gudanar da ganawa tsakanin wakilan kasashen turai biyar da na amurka ne a otel din marriott da ke gaban wajen da ake tattaunawa kan batun cirewa iran takunkumi batun hanyoyin da za a bi wajen cirewa kasar iran takunkumi da kuma ba da lamuni suna daga cikin muhimman batutuwa guda biyu da iran ta dage a kai a tattaunawar ta vienna Ƙungiyar Transparency International ta ce Najeriya ce ta biyu a da aka fi cin hanci da rashawa a ƙasashen yammacin Afirka. a wani rahoto da kungiyar transparency international ta fitar ya nuna cewa najeriya ce kasa ta biyu a cikin kasashen da aka fi tafka laifukan cin hanci da rashawa a yammacin afirka a shekara ta 2020 da ta gabata ya ce rashawar da aka ake tafkawa a kasar ya karu kamar yadda rahotanni ya nuna a cikin shekaru biyu najeriya dai na bin kasar gini bisau wacce ita ce ta ɗaya a kasashen da aka fi tafka cin hanci da rashawa a yankin kudu da hamadar saharar afirka rawatan wanda aka fitar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar da ke fafutukar inganta harkokin majalisun dokoki ta sislak ya nuna cewa gwamnatin najeriya ta samu koma baya dangane da yadda al'ummar ƙasar ke kallon yakin da ake yi da cin hanci da rashawa a ƙasar malam awal musa rafsan jan wakilin ƙungiyar transparency international a najeriya ya ce cin hanci da rashawa a harkar tsaro ya ja har aka yi zanga-zangar 'yan sas a kasar kasashen ghana rwanda da senegal za su kafa masana'antar samar da allurar kafin covid-19 nana akufo ado shugaban kasar ghana shine bayan hakan inda ya kara da cewa kasar ghana ta kama hanyar kafa masana'antar samar da allurar kafin cutar covid-19 ya ce a ranar 16 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki ne shugaban kasar senegal maki sal na rwanda paul kagame za su yi bincike kan kayayyakin kere-kere da ake bukata wajen samar da allurar wajen samar da allurar a kasar jamus kuma za a wata da wannan gagarumin aikin ne tsakaninmu da ƙawayenmu guda biyu kuma da ƙarshe a kafa kamfanin a ƙasar ghana har ila yau ya bayyana cewa kamfanin biotech na ƙasar jamus da ke aiki da kamfanin pfizer ya amince ya sanya hannun jari kuma ya sha alwashin taimakawa wajen ganin an gina barci biyar ta zamani don samar da wasu allurar rigakafin cututtuka daban-daban kamar irin malaria da tarin fuka da sauransu a kasar ta ghana da ƙarshe ya nuna cewa gwamnatin sa za ci gaba da aiki tukuru wajen ganin ta kare al'ummar ƙasar daga dukkan wata annobar cuta za ta bullo a nan gaba to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta aike da sakon ta'aziyya ga 'yan uwan waɗanda suka mutu a wajen filin wasa na olambe a wunde a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka da ke gudana a kasar kamaru akalla mutane takwas ne suka mutu yayin da talatin da takwas kuma suka jikata sakamakon turmutsi da aka yi a lokacin da wasu suka yi kokarin kutsawa cikin filin wasan da kamaru mai saukin baki take buga wasa a wannan gasa tsakaninta da kasar comoros a birnin yawunde filin olambe da ke daukar 'yan kallo 60,000 an takaita yawan waɗanda za su shiga wato kallon wasan a filin saboda annobar corona amma an bato hukumar da ke shirya wasanni na cewa kusan kimanin mutane dubu hamsin ne suka yi kokarin shiga kallon wasan kamaru da comoros sanar da hukumar kwallon kafa duniya fifa ta fitar ya nuna cewa FIFA na jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da hukumar kwallon kafar Kamaru da hukumar ƙwallon kafar nahiyar Afirka bayan munan abin da ya faru a filin wasan na Olombe. Yanzu haka dai an sauya inda 'yan wasan Kamaru su rika buga wasa daga filin wasa na Olombe zuwa filin wasa na Ahmad Ahijo da ke birnin na Yawunde. da karshe za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na buƙatar dala miliyan 39 domin taimakawa 'yan gudun hijiran kasar Siriya. babban jami'a hukumar ba da agaji ta masar ɗinkin duniya markets ya faɗi cewa akwai buƙatar kuɗi da yawan ya kai dalar amurka miliyan 39 don taimakawa 'yan gudun hijira ƙasar siriya sama da 250 da ke zaune a sannan 'yan gudun hijira daban-daban da ke arewa maso gabashin ƙasar ta siriya gwamnati da al'ummar ƙasar siriya sun fafata da ƙungiyar ta'adda ta isis da sauran ƙungiyoyin ta'adda a ƙasar na tsawon shekaru goma amma har yanzu an samu zaman lafiya ya daito da kuma kyautar alaka da sauran kasashen yankin don haka akwai buƙatar masu ruwa da tsaki na ƙasa da ƙasa su ba da gulawa ta musamman game da halin da ake ciki a ƙasar wajen ɗage mata takunkumi da sa gina ƙasar dawo da 'yan gudun hijira gida tsananin dusar ƙanƙara da ke zuba da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na shafan 'yan gudun hijira sama da 250 a ƙasar da ke rayuwa a sansanoni daban-daban a arewa maso gabashin kasar da ƙarshe marx ya faɗi cewa duk da tsagaita wutan da aka samu amma har yanzu ana kai hare-hare da kuma kai hari ta sama arewa maso gabashin kasar ta siriya to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara. Aminu Ibrahim Kiyar ke nan da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wasu batutuwa da suka shafi harkar noma a najeriya musamman ma dai waɗanda suka shafi harkar tsaro da tasirin hakan akan harkar abinci da samar da shi. za kuma mai dubi a kan wasu daga cikin muhimman ayyukan da sai ƙarƙashin noma da kiwo da aka bayyana cewa a cikin wannan shekara ta 2022 za su ci gaba da kawo waɗanda suka rungume su kudaden shiga da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a najeriya manoma sun kira ga gwamnati da ta ƙara zage damtse domin tabbatar da tsaro cikin yankunan arewacin ƙasar domin magance matsalolin da barayin daji da 'yan ta'adda suke haddasawa da suka shafi harkar noma wannan kiran na manoma dai ya zo ne a daidai lokacin da ake zulumin cewa za a iya fuskantar ƙarancin abinci a wannan shekara ta 2022 da aka shiga saboda matsalolin da suka shafi tsaro taɓarɓarewar hakokin tsaro a arewacin najeriya sun sa manoma masu yawa sun ƙaurace cewa gonakinsu tun farkon saukar ruwan damina wacce ta gabata don haka ba su yi noman ba saboda barazan da suke fuskanta yayin da wasu manoman kuwa suka kasa yin girbin abinda suka shuka kuma suka noma shi ya girma ya nuna saboda barayi sun hana su isa ga gonakin nasu a wasu yankunan ma na jihar zamfara barayin daji sun rika kona amfanin gona saboda manoman ba su ba su kudin da suka shata musu ba na cewa sai sun yi haka ne za su ba su shiga su girbe abin da suka noma shugaban kungiyar manoman najeriya ta all farmers association of nigeria ibrahim kabiru shine bayyana cewa da akwai alamun da suke nuni da cewa idan har ba a magance matsalar tsaro ba to za a fuskanci karancin abinci a wannan shekara da ake ciki dama dai tun da fari a shekara ta 2020 hukumar abinci ta duniya fawo wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa najeriya ɗin za ta shiga cikin ƙasashe 27 na duniya da suke gab da fuskantar matsalar ƙarancin abinci saboda la'akari da batun corona a wancan lokacin sannan kuma da matsaloli na harkokin tsaro da suke tasiri akan harkar noma da kiwo. to sai dai da matsalolin tsaro da ake fuskanta a najeriya ɗin noma da kiwo za su ci gaba da kasancewa cikin sana'o'i masu kawo riba a cikin ƙasar ta najeriya da ma duniya baki ɗaya a najeriya ɗin dai da akwai shirye-shirye na ƙarfafa gwiwa gwamnatocin tarayya na jihohi suka fito da su domin ganin cewa a rungumi wannan sana'a wacce idan ta ƙara bunƙasa za taka rawa wajen samarwa da kasar kudaden shiga da hana ta dogaro da kudaden da take samu daga man fetur kadai daga cikin irin wannan tallafin da gwamnati ta kan yi na karfafa gwiwa da akwai ba da bashi ga su kansu masu harkar noma da kiwo ɗin ba su kayan aiki da suka kunshi injinan ban ruwa motocin tarakto da kayan huda da makamantansu wasu daga cikin ɓangarorin noman da aka yi ishara cewa za su kawo wa masu yin su kudaden shiga sun hada da noman shinkafa da wake da sauran cimaka duk suna cikin wato sana'o'i masu kawo kuɗi duk da cewa suna ɗaukar lokaci kafin a kai ga cin moriyarsu bugu da ƙari a fagen kiwo da akwai wato kifaye na'o'i daban-daban da su ma aka la'akari da cewa rungumarsu za su baiwa masu yin su kudaden shiga na azo a gani har ila yau kiwon kaji da sauran tsuntsaye da suka kunshi agwagi talo-talo da kwakwa sa daga cikin abubuwan da za su taimaka wa masu yin su wajen rage zafin talauci da ake fama da shi a ƙasar da ma wadata su buƙatuwa da ake da ita ta naman waɗannan tsuntsayen da kuma ƙwayensu shine sanya kiwon nasu ɗaya daga cikin sana'o'i masu kawo riba kuma saboda yadda tsuntsaye suke saurin girma cikin lokaci ƙanƙane hakanan ya sa ana tsammanin cewa za a rika samun kudaden shiga cikinsu kuma saboda yadda tsuntsaye suke girma cikin kankanin lokaci ana saurin samun abin zubawa a aljihu to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe ina fatan ku ji daɗin abin da kuka saurara kafin fitowa ta gaba nake ca mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu madalla yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa rahim Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saro da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su daɗin shirin sai dai a yau shirin namu ya gata muku musin chawus ne a cikin wannan waka da ya rera mana don masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita ta fi da idan haka ban ja kuɗa in ba shi wuri domin ku ji cikakkiyar wakar ai saurare lafiya شد از روی تو جان چو کمان از خم ابروی تو چشم سیه هرچه که در عالم از وام گرفت از زگی سوی تو راه نشانم بده تا رگ به رگ شوم جوی بلا جوی تو که به دنبال شه و شاهد است خیمه بر به پهلوی تو بر تن هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا خوی تو فاتح غیبر اسدالله علی لعنت الله به بدگوی تو زنی کوب که بزاید جنان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به بانوی تو فلکت رد نشد خسم حرام از ترازوی تو ای نه خدا ای نه بشر غیر شر کی ببرد تیزی چاقوی تو رنگ ندارد شب من یا علی اطر تو روح است بتن یا علی رد شد شهرم سنما تا رسد نافه مردانه خوشبوی تو بر هر بد نظر یا بگو لرز در انداخته یا هوی تو ده غیبر ازد الله علی لعنت الله به بدگوی تو زنی کو که بزاید جانان شکل حسین ابن علی در جهان غیرت الله توی یا علی رحمت الله به بانوی تو matala da mu sun cewa su wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma a nan zan zanjalin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga a nan sai a wani shirin za ku ji mu ɗauki wani sabuwar wakar amma kafin nan amma din wani lokacin wani musamman wanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba biyar shirye-shiryen mu a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng. sauraro da wannan kuma kuka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumidumin su. A hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ne lafiyar salamu alaikum wa rahmatullahi wa Thank you.